a yau litinin biyu ga watan sha takwas ne dai ake sa ran soma jigilan 'yan gudun hijira kashi na farko daga garin maiduguri don komawa zuwa garin bama garin da 'yan kungiyar boko haram suka daidaitun tun a ranar 1 ga watan satumba hudu. garin na bamade da ke da sauran kilomita saba'in da 'yan kai ya fuskanci hare-haren 'yan kungiyar boko haram wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raba su da mahallansu sakamakon cillawa gidajen mutanen wuta lokacin da rundunar sojan najeriya ke kokarin fatattakan 'yan boko haram din daga cikin garin da suke kaka gida ciki a baya sanadiyar gwamnatin jihar borno ce ta riga ta gama kintsawa na soma jigilan 'yan gudun hijiran rukuni na farko zuwa garin baman a wani yunkurin gwamnatin na kokarin rufe sansanonin 'yan gudun hijira da ke fadin jihar baki baki daya alhaji usman jidda shiwade shine sakataren gwamnatin jihar borno da kuma ya manema labarai bayani game da shirye-shiryen koma yan gudun hijiran baman kamar haka to alhamdulillah yanzu muna shirya amma mai da su diga nan kuma za mu fara mai da mutanen goza da sauransu insha Allah kafin dai may 29 da duk za mu yi da su wuraren su biyu ga watan april za a fara da kadan kadan anguwa anguwa anguwa haka za mu yi da su honorable abba jatau muhammad dai shine shugaban kwamitin sake tsugunar da waɗannan yan gudun hijira da gwamnati gwamnatin jihar Borno ta kafa. To alhamdulillah a yau dai muna kokarin mu ga mun maida su ba don komai bane ba don karfin hali ne saboda federal government da muna cewa zai zo ya taimaka mana ba shakka akwai halin taimakon da aka yi ko ban san dalilin siyasa bane ko wani abu bane wayannan taimakon ba mu same shi yadda ya kamata ba kaga yanzu muna so mu koma duk wanda kuke so press su je su gani hanyar ma hanyar ma ta samu matsala ta takakkaru ta fafashi gaba da yanzu mutum zai tafi ga yanayin tsaron nan hanyar har yanzu ba ta samu shimfiɗa ba wanda muna gani yau a presidential initiative mu ba initiative za ta ta zo ta taimaka mana ta sa mana kwalta akan hanyar nan ko da za a yi layin ne zai dan taimaka insha Allah honorable Usman Zana dai shine kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu wanda kuma na tambaye shi ko an samu daidaiton al'amura game da koma na al'umman garin Baman ga dai abin da ke cewa alhamdulillah maganan masala babu mun ɗauki matakai yanda ya kamata saboda a mayar da mutanen nan ka gani jihar borno ta saye abin da ake kira excavator sabobi har guda hudu yanzu haka sun dawo muna so mu zagaye garin da sauransu so kaga duk dai matakan da ya kamata mun riga mun ɗauka domin mayar da mutanen nan a rukuni rukuni akwai wannan batu wanda yanzu shine zan ce kusan akan gaba batun ruwan sha ya kake gani wannan batun ruwan sha ne za a iya magance shi ganin cewa mun za a kusan bohol na hudu duka babu ruwa a wannan lokaci ba wai babu ruwa bane akwai eh, masaloli kanana kanana irin nasu injin kuma gwamnatin jihar Borno ta cire kuɗi yanzu haka anan saya kayan yau wannan kafin a tafi insha Allah za a ka to kowace matsala za a ce gwamnatin jihar Borno ta fuskanta a lokacin da take sake gine-gine da gyara gidajen da aka lalata a garin na Bama ga dai kwamishinan ma'aikatar rigakafi yare yare da tsugunin da jama'a wato professor babagana umara da abin da ke cewa babban matsala mu shine rashin gas mutanen garin sun yi mana sata an sata mana kwanon katako abubuwa dawa kuma an hada baki da masu aiki sun tafi da kudin mu jawa shine babban matsalar mu matsalar mu biyu rashin kudi kaga wannan aikin na muke in ka zuba kashi 100 kashi 98 kuma kashi 99 gwamnatin borno na take ina kudin ba mu da rabe mu mun sha wahala amma alhamdulillah gwamnati federal government da sojoji sun yi kokori in ba don saboda su ba da war haka ba za mu mu fara gini ana da ya so masaran jigilan waɗannan yan gudu hijiran ne a yau da kimanin mutum fiye da dubu ɗaya don koma zuwa garin na bama haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya